sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar obiano jiwata ta karyata adadin gidajen da aka kona da cewa gidaje shida ne aka kona ba gidaje talatin ba kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka ruwaito It's not 30 houses, but six houses. My uh, commissioner of police, CP Awoshola the personally undertook crisis visit. Ta ce gidaje shida ne aka kona, ba gidaje talatin ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar a Awoshola Awotunde da kansa ya ziyarci garin don gane ma idanunsa gaskiyar lamarin, inda ya gana da wasu masu ruwa da tsaki na garin da kuma waɗanda al'amarin ya shafa. Ya kuma tabbatar musu cewa zai iya bakin ƙoƙarinsa wajen tabbatar da adalci da kuma cafke duk waɗanda ke da hannu a rura wutar rikicin. ta dai ƙara da kira ga al'ummar garin da su taimaka gwargwadon hali wajen kama waɗanda suka haddasa rikicin yayin da ta ba da tabbacin cewa yanzu an samu kwanciyar hankali da lumana a garin. Yanzu gwamnatin jihar ta ce tana kan ɗaukar kwakwarar mataki don magance irin waɗannan tashin-tashina, kamar yadda Mr. Emmanuel Uzo, mai magana da yawun gwamna Dave Umahi na jihar ya shaidawa muryar Amurka. We are working on it. The governor has set up a committee to look into it. And today is visiting the community personally. Ya ce yanzu muna kan maganar ne. Gwamnan jihar ya kafa kwamitin da zai binciki lamarin. Yau zai ziyarci garin da kansa don warware bakin zaren lamarin. ya kuma buƙaci ma'aikatan tsaro a jihar su zage dantse don magance matsalolin tsaro da kan barke tsakanin magoyan bayan 'yan siyasa da kuma jam'iyyun nasu musamman dai a wannan lokacin zaɓe. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Zauna lafiya shi ta kasa shine cigaban Najeriya. da ba kyau don Allah ka sanar